wai ina abu yi sauri mu tafi abuja saboda jirgin na ya kusa tashi ko eh wallahi ranka dade na gajiya ba gajiya ya kike ai wani muke jira da Allah ina ne gidan Alhaji Fahad mai visa eh na ga uwaran da muka zo sanda aka sauke ni na daga ingila da daddare mun dare. sai da yake gurin a jirgi muke yake nuna min irin nan layin wa a nan gidansa yake yanzu passport nake so a buga min zan tafi to ku matsala ku kenan matan da musu shiga saba shiga jirgi ba sai su zaci cewa an ka shiga jirgi za ka ga bambanci tsakanin sama da ƙasa haka ne wanda alaji ai babu bambanci muna cikin jirgi ya nuna mun unguwarsu shine yanzu da na zo kin ga wannan motar ma zan iya mamuki Allah an aka samu biyan bukata wannan miliyan biyar din da kace a bawa wannan ka yale ta so nake mu sami yara yan kanana mu raba musu dubu biyar biyar mutane ba su san darajar yara kanana ba inda za ka rinka faranta wa yaro dan kankani da in ka ga yadda za ka rinka samun albarkaci albarkaci da kaɗan kaɗan ya ka tafi shugaban ƙasa janar malam muhammadu buhari mm. tun yana karami ke sadakar kudu haka ne wallahi shi da allah ya tashi sai ya bai shugaban kasa haka ne alaji haka ne alajin allah kin gane da yake ni ban fiye zama a najeriya ba wannan kuma shine babban yaro da ya so yi takara a garin ya fito gwamna sai na ce bari a hankali wannan garin da biye min biyayya mu rinka shiga gari gari muna dan business da kai tsakanin kasa da kasa zaka mu samu me ki da allah kai da Allah ka mana shiru ya kake bata mana lissafi muna bayani kada mana wannan haba da Allah kin san mutane in sanyi ya dan kada aka yi zafi sai ka ga mai hankali ya zare wallahi sai ka ji yana tafiya yi kadai yana kyakkyar ma me kika ce kai wallahi ka ciwo banka ka dame ni da Allah a ah, ka da shi ah matsalar talaka kenan matsalar talakawa eh, kenan Allah ubangiji ba ka wuri talakawa sannu talaka ina ji eh. sannu talaka abin da ya sa kika ga na miki magana na ga kin mun kalar wata mawaƙiya a Indonesia da na je ne mata likin ya kai miliyan hamsin da biyar a kudin Najeriya daga ta burge ni na ce ke wannan kamata yi wannan in ta samu daɗi ta ci abinci ta koshi wallahi kyakkyawa za a yi ke ma sai na ganki in kika ci abinci kika koshi wallahi wannan sai kin fi kowa kyau a duniya ko ba haka ba haka ne alajin Allah haka ne wallahi na waya ta take what salamu alaikum dangote what yanzu na yi tafiya ina Najeriya yanzu abin da nake so da kai kai min takin oba din kasuwanci na na Pakistan ka taho kai ma to koma za koma ta kama ka wallahi eh sai ka koma what ka koma zan ba waya in ka koma in ka koma kan sai mun waya sannu ba ko wani guri za ki je hin baki dare ya kai ki wani guri ai kin ga irin wannan motocin yawanci saboda masu zuwa 'yan ƙananan gurare haka siyan biskit siyan madara siyan milo muke amfani da ita. Haka ne alaji wallahi. ai ki kwantar da hankalinki wannan mahimman muke ta wallahi wallahi tallahi ban miki hakan yana da kyau ka so mu tafi direba eh. zo mu ba ta ku yawa danna mutane ba daidai ba an gaya ma mota hajjiya ce tun azan kai ma bayani ka yi hau wallahi irin ta wace oh ba wannan layin muka shigo ba ashe wancan layin ne kai mu tafi to to ka tafi ka ba mu eh ba nan layin bane ko dama wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi what ka dawo ka dawo